Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga annabin mu manzon tsira, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. A wannan lokaci ‘yan uwa insha Allah za mu kawo muku yacca Dr. Idris Dutsen Tanshi ya fusata ya mai da zazzafan martani zuwa ga su Dr. Sani Umar Rijiyar Lemu a game da raddin da suka yi masa sakamakon fitowar da Dr. Idris Dutsen Tanshi ya yi ya fito ya faɗa ya ce ya ce ya fito ya faɗa ya ce da ya fito yin magana a kan yakin da ake tsakanin isra'ila da Falasinawa, inda mun kamo ku yadda dr idris dutsen tanshi ya fito ya bayyana cewa da isra'ila da Falasin da su falastinin dukkaninsu azzalumai ne dukkaninsu azzalumai ne kuma sannan suna yaƙi ne a kan kwatar ƙasa wanda dr idris dutsen tanshi ya kama ya kara da cewa shi wannan kwatar kasa da suke yi ba musulunci ba ne ba ba a kan musulunci suke yin wannan yaƙi ba da sauran maganganu da dr idris dutsen tanshi ya yi wanda malamai wasu daga cikin malamai suka fito suka bayyana cewa suka bayyana cewa dr idris dutsen tanshi ya yi magana akan cewa eh, su kungiyar hamas da palestine din 'yan ishi'a ne wanda kuma malamai suka mayar da raddi cewa ba 'yan shi'a wa'annan kungiyar hamas din ba 'yan shi'a ba ne ba dr idris dutsen tashi bai fahimce su ba ba kawai ya fito ya tsoma baki da sauran maganganun da shi dr idris dutsen tashi ya yi wanda malamai suka fito duk suka yi masa raddi to a wannan lokaci dr idris dutsen tashi ya fito ya mayar da martani zazzafan martani inda ya bayyana cewa lallai malaman nan sai da dakta sani da suka fito suka yi masa wannan raddin sun yi masa kage sun masa karya shi bai fito ya ce duk falastinawa ba duk falastinawa yan shi'a ba ne ba sun yi masa sun gaya sun faɗi maganar da bai faɗa ba da sauran maganganu da dakta idris dutsen shi ya mayar na zazzafan martani Insha Allah ku kasance tare da mu a wannan tasha ta zumuncin mu TV don kawo muku wacce Dr. Idris Dutsen Tanshi ya mai da raddi amma kafin raddin Dr. Idris Dutsen Tanshi za mu sa muku maganar da Dr. Sani umari Jan Lemo ya yi na mai masa da raddi akan maganar 'yan shi'a ne da shi Dr. Idris Dutsen Tanshin aka ce ya ce daga baya kuma sai a biyo da raddin da shi Dr. Idris Dutsen Tanshin ya mayar dan a bambance don a bambance don a bambance adalci a ciki a yi sauraro da kallo lafiya eh? Koma in in menene ba shi abu ko mai suke inda sunansa musulmi bare ma wanda zaka ji ce falasina in shi'a ne to sakare ne ba san me yake Allahu akbar bai ma san me yake yi ba bai ma san su waye falastina ba ko hamas da za ka zarge su cewa suna alaka da iran kafin su a fara alaka da iran sai da sauran kasashen laraba gaba ɗaya suka yi watsi da su suka rasa wanda za su kama saboda haka a ka'ida ta musulunci duk wanda yake musulmi kowace irin bid'a aiki inda musulmi ne yana faɗa da kafiri to a ka'ida ta sunna ta ahlus sunna a ka'ida ta ahlus sunna in dai musulmi ne ba wai shi ma ka da shi kafirin ba in dai shi musulmi ne kowace irin bid'a aiki, to za ka yi masa addu'a yayi nasara akan kafiri da yake yakansa akan akan gaskiyarsa ba wanda yake jayayya akan cewa falastina suke da gaskiya a rikicin da ake yi da su da yahudawa ba wanda yake jayayya akan wannan su aka zo aka kora aka kwace wa abinda kuma ake ci gaba da nuna musu wariya dan sandan Isra'ila yana tsaye kawai da mace ta zuciya sai sa bindiga ya harbe ta yaro ya zuciya sai harbe shi ayi magana sai ce wai ya kula kamar zai kamar zai daba masa wuka ba fa wukan ya gani ya dauko ba a'a wai yana yana zargin zai iya daba masa wuka kuma shikenan haka za a janye gawar shikenan ba abinda zai biyo baya su kama mace tsohuwa su cire mata su mata duka haka kowa ya san da wannan ibn taymiya alaihi rahmatullah a cikin littafin sa majmu'ul fatawa afwan a cikin minhajus sunna yana cewa a mujalladi na na biyar shafi ɗari uku da da saba'in biyar. a mujalladi na shida afwan mujalladi na shida shafi na ɗari uku da da saba'in biyar yana cewa ahlus sunna duk da irin sukan da suke wa khawarij da sukan da suke wa rawafid suna yan shi'a ya ce to amma ba za su so kafirai su yi nasara a kansu ba ba za su yarda su so ko su taimaka kafirai a kansu ko su so kafirai su yi nasara a kansu ba ce duk da sukan da suke musu a lokacin yana raddi ga shi'a rawafid waɗanda suke taimakawa kafirai a kan yan uwansu musulmai yan sunna mm. an sani a tarihi duk sanda aka samu wani hari na daga waje ya shigo kasar musulmi to shi'a sai su taimaka wa kafiran kamar yadda ya faru a lokacin da tatar suka kawo hari hmm. su ibn al-alqami suna siruddin tusi hmm. suka taimaka wa kafirai akan aka aiki musulmi yan sunna yace to amma mu ahli sunna ba haka bane duk sukan da muke wa khawarij da muke yi wa shi'a inda kafirai za su zo suna yaƙar su to muna bayan ƴan uwanmu ƴan bid'a haka yace to kaga wani sakare ya zo na wasu maganganu har ka tsaya ka saurare shi ka manta da shi ka ci gaba da addu'ar ka Allah ya saka ka kawo baka tabbata makaryaci makiri makiri mu mai kuma wala kaga waɗannan malamai su suke hada su suke hada su suke hada fada da jahilai su juya magana su karkatar da ita kuma shi irin wannan kasa yadda yake yi wallahi yana cutar yan social media ma kasa yadda yake cutar su shi zai magana na farko ba dai ambaci suna ba ba kuma zai ce raddi yake mayarwa ba amma kuma in ka bi shi raddin yake mayarwa to idan ya irin wannan magana tasa 'yan social media sai su su fassara ta kan wadda suka ga dama sai su ɗauko hoton wadda suka saka su saka su saka hotonsa a ƙarƙashin maganarsa in aka yi magana sai ce to ai shi shi shi bai kula ma da wancan ba ma shi ya bi ƙarfin magana kan wane ma shi bai ma ambaci sunansa ba shi ya kai kula da wane ma kaga makircin da yake kaga makircin da yake hada gure eh bari ambaci suna ba zai iya cewa ma zai iya cewa ma in wani yayi magana in nayi magana kuka rigo ni dai dai mai mun raddi ku bashi haushin kare yake yi haushi ne kar ku kula shi oh in kai magana kamar maka raddi haushin kare ne to kai ma haushin karen kake yi don kai ma a lokacin guda raddi kake mayar ma wani kai ma kana haushin karen raddi din nan addini ne Sheikh Salim Fauzan yake cewa laulan rududu kaji kaji kaji laulan rudud la halaka dinu yace ba dan ana mai da raddi ba da addini ya lalace ya halaka yace domin ta hanyar raddi ne ake fito da gaskiyan abu wanda bai gane bai gane yace kuma usulubun ne qur'ani usulubi ne na qur'ani a fatattaki ƙarya a fito da menene gaskiya a rusa makaryaci a fito da gaskiya to sai wani ya zo yake cewa ai in kuka ji mutum yana mai da raddi kamar haushi yake karku kula shi kai kai ma haushin kake kai ma haushin kake wallahi kai ma raddin kake mayarwa amma da wani usulubi irin naka da usulubi irin naka raddin kake mayarwa kuma raddin ma da kake hada kake hada fada da jahilai sai da kiwotan wanda aka ga dama ya sa karkashin maganarsa kuma an ka bi maganarsa in an kawo wani ma za ta iya ɗauka in an kawo wani ma ta iya ɗauka ko bai gani ba ne saboda ba zai fito ƙarara ba shi ga mu maye mu maye Kana yin makirci ne magabatan mu wake irin wannan da'awar wake irin wannan su ahli sunna suna da siya ne ma yan uwansu in ka ga kuskure ba laifi ma ne ka ambaci sunana ba Idris a guri kala kai kuskure yan gyara in ba kuskure ba abin ba zagin kasuwa ba a habaici fito fili ka faɗa akwai da wuce ya fi karfin kuskure ne na khata duka masu kuskure ne to amma dan me kake mai da raddi ta hanyar da kake nuna ba raddi kake mayarwa ba kana cin kashi kana nuna ba kashin kake ci ba tuwo kake ci Mu mumaye to wannan maganar da ya faɗa wallahi tallahi ƙarya ne in kuma ya isa ya kawo mutum ɗaya da ya ce Falasɗinawa 'yan shi'a ne ya kawo akwai bambanci tsakanin hamas da falasɗinawa in kace falasɗinawa duk larabawan da suke wannan eriyan gaba ɗaya dukansu falasɗinawa ne kun gane bambanci amma in kace hamas wata ƙungiya ce mai gwagwarmaya da makami hatta su din ma a babi na adalci ba mu ce dukansu 'yan shi'a ba muka ce akwai 'yan shi'a cikinsu akwai ba a cikinsu akwai da hariyuna a cikinsu akwai yan lahuta a cikinsu akwai allah dini a cikinsu duk mun faɗa amma duk wannan abu aka zo a karkata maganar mu wai mun ce falastinawa yan shi'a a gidan uwarwa aka faɗa gidan uwarwa aka ce falastinawa yan shi'a ai ya saba mu hankali ma ka dubi wata kabila ko wata al'umma ka ce musu duk yan kaza ne har a iran akwai ahlus sunna waɗannan malamai waɗannan malamai waɗannan malamai wallahi za ku haɗu da Allah ku rika burge ku rike burge jahilai suna muku kabbara kuna ƙoye musu gaskiya ku ci gaba da yi ai kabari na jiran ku za ku shiga game da mu ma kabarin yana jiran mu ku ci gaba da yi kuna haɗa mu faɗa da jahilai suna zagin mu a banza suna tsine mana akan abin da bai cikin tunanin mu wani mahaukaci ne ya dubi kabila guda ya ce mata wai wai wai Palestinawa wai Shi'a ne wai wanda ya faɗi wannan magana sakare ne wai ya faɗi magana wa ya faɗi maganan faɗe ta babba hoto da ya faɗa ko abu aman ko ni ne kowa ya faɗa faɗi wanda ya faɗe ta tunda duk harin da ake kai mu ake kai mu waɗannan wa ya faɗa kuma a ina fito da shi in ka isa ko wani almajirin kai fito da shi da ka ce falastina ai shi'a ne wa ya faɗa wanda ana ganin falastina akwai ahlus sunna da yawa a cikin su billahi allazi la ilaha akwai dan ajina a madina mun yi zama da shi aji ɗaya sunansa gassan ahlus sunna ne kuma ba falastina ne na ma faɗa kuma shine dan zo ce yan shi'a ne ga dan aji na ahli sunna ajin mu daya tare muke ci abinci muke komai in da mu je masallacin manzo Allah ma a mota tare muke tafiya a makwabci na ma a Madina lokacin da yake zama cikin Madina ma makwabci na babu Palestine ne shi nake bashi gyara kuma ahli sunna ne amma wani sakare ya zo yana mana ƙarya ya juya magana ya juya magana dan ya gamsar da jahila suna kabbara ka cuci ka cuci ka cuci almajiranka ka jiya magana sun ma kabbara ƙarya Allah ka cuce su ba dai wannan magana in kuma kai suka ka kawo ta kawo wurin wato irin waɗannan kasan suna ci da buguzum almajiransu ba su ɗauka cewa za su karkata magana ko za su yi ƙarya ba ta yadda suka cuce su kenan da almajiran suna dauka can za su yi ƙarya kaga da da dama dama da almajiran suna dauka za su yi kuskure kaga da dama dama to almajiran su suna kore musu kuskure suna kore musu ƙarya suna kore musu almundahana suna kore musu ha'inci kuma duk ana samun su da irin wannan duk ana samun su duk ana samun su Allah ya sawwaka Allah ya sawwaka to an uwa an ji zazzafin radin da dr idris dutsen tan shemarwa da su dr sani Mari Jan lemo da sauran malaman da suka yi masa raddin kan maganganun da yi wanda an ji yacca dr idris dutsen shi ya nuna cewa shi fa bai ce an kungiyar yan kasar palestine bai ce bai ce yan shi'a bane ba dukansu yau saboda haka malaman da suka suka laƙalla mai da cewa ya ce 'yan shi'a ne ba su masa daidai ba sun masa ƙarya sun masa ƙage da sauran maganganu dai da aka ji ya faɗa to a cikin dai raddin da malamai suka yi masa sun haɗa da sun masa raddi har da maganar da ya faɗa cewa hada maganar da ya faɗa cewa azzalumai ne su falasina inda ya haɗa su ya musu kuɗin gora da isra'ila ya ce dukkaninsu azzalumai ne sannan ya yi musu yayi sun yi masa raddi kan maganar da ya yi na cewa ai suna yaƙi ne akan ƙasa da saboda yaƙin da suke yi akan ƙasa ba musulunci ba ne ba da sauran maganganun da ya yi wanda malamai suke gani wa'annan maganganu duka nasa da ya yi akan kuskure yake to duk a cikin wa'annan maganganun da da dr idris dutsen tanshi aka ce ya yi malamai suka yi masa raddi wannan ta maganar 'yan shi'a dinnan da aka laƙa nama ita kaɗai ce dr idris dutsen tanshi ya fito ya nuna ɓacin ransa a kai inda ya nuna cewa shi bai faɗi haka ba wannan kenan ya nuna cewa dr idris dutsen tanshi maganar da ya liƙyawa a akan yakin da suke yake cewa dukkaninsu azzalumai ne wannan ya nuna cewa kenan Dr. Idris Dutsen tanshi ya yadda ya faɗi wannan maganar kuma ya yadda cewa kuskure ce ya janye kenan tunda bai yi magana a kanta ba a tunani na dai gaskiya tunda Dr. Idris Dutsen tanshi bai kawo ragowar maganganun da malamai suke suka yi maka raddi a kansa suka nuna cewa ba daidai ba ne ba da bai kawo wa'annan maganganun ba mai bi dr idris dutsen can shi kenan ya janye wa'annan kalaman ya yadda ya yi kuskure a nan kenan wannan magana ta 'yan shi'a da aka liƙa mai ita ce ba ta masa daɗi ba ya fito ya a gensu to ba mamaki dr idris dutsen tanshi ya janye can maganganu maganar kuma 'yan shi'a da aka liƙa mai ita ce ta ɓata masa rai bai ji daɗin wannan magana ba an yi masa ba daidai ba a nan wannan shine ni a fahimta ta a baban adalci amma yan uwa ku me kuka fahimta a wannan raddi na Dr. Idris Dutsen Tanshi kuna ganin wa'ancan maganganun ya nuna ta nuna ya janye tun da ya yi shiru ya basu wannan ta 'yan shi'ar da ya kawo ita ce ba daidai ba ya yadda bai yi wannan maganar ba kenan ya kuke gani muna buƙatar mu ji amsoshinku a kwamen in kuma akwai wanda da Allah zai iya kai wannan bayani zuwa ga Dr. Idris Dutsen Tanshi muna so mu ji da bakinsa da bakinsa saboda a babi na adalci mutane su tabbatar da cewa ya janye wa'annan wa'ancan maganganu na cewa dukkanansa azzalumai ne ya janye ya janye tunda malamai sun yi magana akai muna so da Allah a kai wannan rahoto zuwa ga Dr. Idris Dutsen Tanshi shi ma ya fito ya yi fashin baki akai.